بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح, صلح لها سائر الجسد كله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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da wannan yammaci kuma barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo da ke jihar Katsina a kofar Kaura a yau ranar talata daren Laraba nawa ga wata ne sha uku ga watan Rajab shekarar miladiya ta dubu da shekarar hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haduwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana 728 kuma wannan shi ne darasin na nawa darasin na nawa na tara darasin na tara a wannan littafi a majalisoshin kuma wannan shi ne majalisin na nawa na uku. to muna magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi ikhlasi shine kololuwar addini domin babu abin da zai karbu na bawa sai da ikhlasi to kuma ikhlasi din yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun mahalli shi da zuciyar ɗan adam to shi ne cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana ya kawo mana hadisin annu'man ibn bashir hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito da kuma sauran malaman sunna yace wali hada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fil hadith al-muttafaq alaihi an an-nu'man ibn bashir عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يتي تبو ده هكا نيما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ya faɗa a cikin wannan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga nu'man ibn bashir shi kuma daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace al halal bayyinun wal haram bayyin halal abu ne karara a bayyane haka nan haram shi ma a bayyane yake karara wa bayna zalika umur mushtabihat amma a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhat istabra li dinihi wa irdi ma'aiki yace wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikirkitattun al'amura to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha cikin rikirkitattun al'amura to wannan ya fada cikin haram karra'iyar a haular hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yoshiku an yi waqi'ahu yana kusa da ya auka cikin shingen ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima lalle kowane sarki yana da shingensa wa inna hima Allah maharimu kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta ala ku ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idan salahat salaha jasad kullu idan ta gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru ko salaha laha sa'irul jasad kullu dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat fasada laha sa'irul jasad idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala ku saurara wa qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo wa alaiha ta yazuru islam wato kamar hadisin innamal a'malu bin kamar hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha man amila amalan Laita alaihi amruna ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba daya yana kai kawo a kansu wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci wannan hadisi na luman ibn Bashir zamu ga malamai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske sun yi masa sharhi daban-daban daga cikin irin sharhin da aka yi masa akwai sharhin da Ibn Rajab yi masa a cikin littafin da yi wa Nawawi sharhi yi wa al-Arba'un sharhi wato Jami'ul Ulum wal Hikam ibn rajab ya yi ya fadada sharhin sa a cikin wannan littafi game da wannan hadisi abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban haka nan shi kansa imamu nawawi a cikin sharhin da yayi wa littafin nashi al-arba'un an-nawawiyya ya fadada magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda yayi sharhin wasu hadisan ba shi ba za ku ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi kamar yadda al-imam shaukani ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na an bashir saboda ya ƙunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga ƙarƙashinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin halal a fili yake a sarari yake a bayyane yake haka nan shi ma haram a fili yake a sarari yake a bayyane yake Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafinsa ya bayyana komai a cikinsa filla filla wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay ma farratna fil kitabi min shay Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai filla filla a cikinsa wa ma lakum alla taqulu mimma dhukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ilayhi Allah madaukakin sarki yace yayi bayanin abin da yake haramun a cikin alqur'ani daki daki shine wa qad fassala alaikum ma harrama wa qad fassala ma harrama alaikum illa ma darabtum ilayh saboda haka Allah madaukakin sarki bai bai bar komai ba sai da yayi bayanin ta shi yasa a ƙarshen suratul nisa'i bayan yayi aure aure ko auratayya da kuma hukunce hukuncen wasu nau'uka na dukiya karshen suratan surar Allah madaukakin sarki yake cewa yubayyinu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji yana muku bayani ne daki daki dan kada ku bata wato bayanan da ubangiji yayi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da yayi bayani a cikin alqur'ani yayi haka ne domin kada ku je ku fada cikin bata ku yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi to shi yasa yake yi muku wannan bayani wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin bata bayan ya shiryar da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda to haka ubangiji ya yi bayanin komai a cikin alkur'ani ya yi bayanin shi filla filla kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ya ɗora masa nauyin ya yi bayanin wasu ka'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dunkule ya ƙara bayani ya ƙara fitowa da su yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun lalle mun saukar maka da wannan alqur'ani dan yi wa mutane bayani dan kai musu bayani yi musu sharhi wala Allah ko sa yi tunani akan abin da ka zo musu da shi don haka alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce hukuncen halal da haram sun yi kuma wannan bayanin filla filla to daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka yi bayani akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani babu wanda zai jahilci wannan hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai matukar dai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcin su kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a abubuwa daɗaɗa da ubangiji ya halatta kamar zuma kamar dabbobi a bahimatul an'am inda ya shafi raguna tumaki abin nan awaki da shanu da raƙuma duk wannan kowa ya san halaccin su babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne sawa'un a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye hakanan abubuwan da suka shafi tufafin sawa sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da su gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wai ko zai za su iya zama haramun ba to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccin su sannan abin da ya shafi auratayya mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya halatta bai haramta su ba to duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccin su akwai alharamul bayyin wanda shi ba kowa da kowa ya san haramun ne babu wanda yake shayi ko yake tunanin halacci ah, haramcin su kamar haramcin kisa kamar haramcin shan giya kamar haramcin zina kamar haramcin karya da giba da annamimanci kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba duk waɗannan abubuwa mutane da dama kowa da kowa matukar mutum musulmi ne ya san ba halal bane a musulunci kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kaɗai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke na. to waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin wanda babu kokonto a cikin su kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sanin to kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alharamul alharamul bayyin akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccin su ba wanda mutane za su iya shakka akan halaccin su ko haramcin su waɗanda malamai suka yi saɓani a kansu wasu suka ce kaza wasu kuma suka ce kaza to wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikin su karara ba sai kaɗan daga cikin mutane su ne ar-rasikhuna bil ilm waɗanda Allah ya ba su ilimin alkitabu was sunna su za su iya tantance tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai wacce ce kuma kuskure to kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen sanin sa ba a ce abu kaza menene hukuncin sa yana kama da halal yana kama da haram to irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alkur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci su kadai ne suke gane hukunce hukuncen waɗannan abubuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba aga cewa da dama daga cikin mutane wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani wato ba kowa bane yayi tarayya wajen jahiltar su a'a akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa to wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata akwai abin da yake alhalalul bayyin akwai wanda yake alharamul bayyin akwai kuma wanda yake almushtabih wanda yake da rikici yake da rikitarwa to in aka ce abu kaza yana da rikici yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin dan an yi sabani a cikin matsala ba lalle bane ya zafta zama daga cikin almustabihat sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alqur'ani ko sunna to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta almustabihat a wajensa ya koma daga da ɗaya daga cikin da'irorin nan guda biyu gwargwadon irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka in aka ce al mustabihat ana nufin ga wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin al mustabihat a gurinsa ba abubuwa suna zama al mustabihat a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin khafa'un nafs ya zamana nassi ya koya daga wani malami wani malami bai san nassi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa <clears throat> wannan matsala din babu wani nassi da ya sani karara daga alkur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhaƙinta wato riskar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wacce take da nassi alkur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama masa almustabi wato abu mai rikitarwa amma ga wanda yake ya samu wannan nassin daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci ta kaza domin Allah da manzansa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisinsa to wannan yasa ake samun sabani a wajen malamai wani kaga yayi fatawa da wata akan wata mas'ala wani kuma ya zo ya saba masa wani ya ce haram wani kuma ya zo ya ce halal wanda ya ce haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nafsin da yake nuna halaccin abin ba sai ya yi kokarin ya yi ijtihadi ya yi kiyasin wannan matsala da wasu matsaloli da yake ga suna yin kama da shi abin da yake suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nasi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba to kaga wanda ya samu nasi karra shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganarsa akan wanda bai samu nafi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nasi ba ijtihadi yayi kokarin sa yayi na yayi kiyasin matsala da wata matsala din haka nan akan iya samun wato abu ya zama daga cikin al-mustabihat a gurin malami idan ya kasance matsala din an samu nasussuka guda biyu a cikinta ɗaya ya ce a yi ɗaya ce kada a yi akan iya samun hadisai biyu waɗanda a zahirinsu suna nuna ta'aruf wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri ɗaya ya sa hana ɗaya ya yi umarni to a wannan lokacin abu ya kan rikice ma wasu wani ya riskar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya riskar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kiba da wata fatawa ya ce shi wannan abu yana rikita da shi baya da abin da zai faɗa misali karin wannan kamar wato ainihin sallar nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallar nafila bayan asubari nassi ya zo da hana sallar nafila bayan asubari ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan la'asar waɗannan lokuta ne da aka hana nafe filo a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ga waɗancan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisai wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi raka'a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada a yi nafil kada a yi nafila a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da ka zaka yi dan ka shiga masallaci ko kuma nafilar da zaka yi dan karan kanka kawai wannan hadisai a zahirin su sun kunshi wato umumin nawafil gaba daya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din su ma waɗancan hadisai da suke umartar kanka da kai raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangaren su domin zahirin su yana nuna cewa an umarce ka da kai wannan raka'a biyun a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana nafila ba ko lokacin da aka hana nafila ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada ai nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul ammaini ko umumaini an samu karo tsakanin hadisai guda biyu waɗanda kowannen su ta bangaren sa yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake ayi sallah idan an shiga masallaci raka'a biyu nafila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da ko da yaushe ka shiga za ka iya yin nafila din nan ko da kuwa lokacin da aka ce ba nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama ka yi nafila za ka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja akan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da gamewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin <clears throat> hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka rinjayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka'an nan guda biyu tahiyyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ni, wato suka rinjayar da umumin hadisan al-ahadith al-amirati bi tahiyatul masjid ala al-ahadith an-nahiya wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfin su dan haka su dai ba su da ta cewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin su ne za ka yi za ka zauna ko ko za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda haka suka ce su ne suna ganin idan wannan lokaci kada a samu kowa <laughs> wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin yayi sai ka jira a kofar masallaci lokacin ya wuce shaukani yana daga cikin waɗanda suka faɗi haka ce wa hadha indi min al madayiq wal aula bil muslimi an yatajannaba dukhul al masjid fi hadhihi al awqat shi dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu rintsi a gurinsa don haka shi abin da ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokuta to kaga wannan yana daga cikin almustabihat amma a gurin ka kai kai da baka san wanne zaka rinjayar ba wanda ya rinjayar da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mustabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin almustabihat domin ya rasa wanne zai zaba yayi ko kai yayi to kaga anan sanin wato ka'idoji na na na na usulul fiqh yake da amfani domin zaka iya sanin ya zaka yi tawfiki tsakanin waɗannan nasussuka guda biyu akwai ka'ida ta malaman ta malamai waɗanda wadda suka yi ittifaki akan ta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal akhar lam yadkhulhu at-takhsis قضي بالذي دخل لم يدخله التخصيص على الذي دخله التخصيص wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko nasussuka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da gamewa to sai a duba wanne ne taksisi ya shige shi ta wata lahiyar wanda duk ya samu taksisi ta wani bangaren to shi ne zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu tafsisi bai shige shi ba a cikin wanda tafsisi ya shige shi wataƙila wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikin ku la كثير من min الناس wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi su misali annabi ya hana nafila bayan asubahi har sai rana ta fito a ta shams ya hana yin nafila a bayan asuba yana daga cikin lokutan da aka hana nafila amma za mu ga hadisin zaid ibn arqam wanda yake cikin sunan abi daud wanda yake cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mina fa idza bi rajulaini lam yusallam yusalliya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة والإمام يصلي فسليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلر أسباهي أمنا تعالى جماعة وتسلى wato bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai annabi ya ce a zo masa da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo musu aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikin su yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a kaurata suke dan ba su san me suka yi ba aka zo da su jikin su yana rawa annabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallar sallar asubahi ce nabi ya yi sallar asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo haka suka zo suka suke shi shi da jama'arsa suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba ya yace bai ya hana ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallai na firi halina amin yi sallah a masaukan mu ce to daga yau duk sanda ɗayan ku ya zo an yi sallah ya yi sallar a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa da ya zo ya samu liman bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah a ya zo a yi da shi sai ta zama masa nafila kaga kamar anan annabi umarni yake ba su da suka shigo an yi da su ta zama musulmi nafila a wani lokaci ne wannan bayan asubani kaga anan an samu taksisin wancan umumi na hana sallah bayan asubari. ma'ana da mutum zai zo bayan asuba liman yana sallah da jama'a shi kuma yayi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga yayi sallah tare da liman wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu taksis a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani manaf لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي متى شاء kada ku hana wani da zai zo ya yi tawafi a wannan ɗaki na ka'aba ya yi sallah duk sanda ya ga dama tahiyyatu tawaf ko raka'atai tawaf akwai raka'o'i biyu da mai tawafi yake yi bayan ya gama tawafi wannan raka'o'i biyun wancan hanin bai shafe su ba inda za ka gama tawafi ba abin nan salatul fajr to za ka yi wannan rakawoyin guda biyu ko za ka gama ba'da salatul asr za ka yi wannan rakawoyin guda biyu ko lokacin da rana ta take tsaka za ka iya yin wannan raka'o'in guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abar mutum yayi yi sallah kada a hana shi a duk sanda ya so matukar yayi yi dawafi kaga wannan ma tafsiri ne ya shiga cikin umumin wancan hadisai da suke hana da suke hana a yi sallah fi ba al-awqat saboda haka kaga tafsiri ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli ne sabab saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din da shi nafilan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jam'i kaga nafila ce da sabab ba nafila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ya tashi ya kama nafila ba nafila ce da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ba in zai yi nafila nafilar sa li sabab ce to malamai suka ce dukkan nawafil waɗanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri daya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne li sabab menene sabab din shine shigowarsa masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na nafila suka fita daga cikin umumin nahi an gane ko su saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan as-salawat zawatul asbab ya halatta a yi su koda fi auqatin nahi ne kamar sallar jana'iza sallar jana'iza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta koda fi auqatin nahi ne ba haramun bane yin ta akida salatul asr ko akida salatul fajr masalan a iya yin sallar jana'iza a wannan lokacin saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan da suke umartar mutum da zai masallaci shigo masallaci yayi raka'a guda biyu a matsayin tahiyatul masjid waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umumin su sama da hadisan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku illa zawatul asbab wato ya zama akwai illa shi ne taksisin da aka samu an keɓe wasu salloli ban da su to kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin ya wuce kada ya zauna to in tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi saboda haka in ka shiga ka tsaya ai ba ka yi abin da aka ce ka yi ba domin an ce ka yi a biyu sai wasu suka ce ai abin da aka hana shi shine ya zauna amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa wasu suka ce a'a shagulul makan din aka hana shi an hana shi ya mamaye gurin ba tare da ya nafila guda biyu ba tunda ko yana tsaye ya mamaye gurin dan wani ba zai zo ya tsaya ya zauna gurin ba saboda haka sai yayi waɗannan rakawoyi guda to kaga wannan matsala ga wanda wato ainihin bai yi tarjihi tsakanin bai samu murajjih tsakanin nususun duka ba to matsalar tana tana cikin almustabihat a wajensa misali irin wannan har ila yau akwai hadisai da suka zo suke hani game da shan ruwa a نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حديث ليه يلا cikin سيد مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا هلا أشار وأتي akwai hadisi sahihi na Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kabaki na nono tulu na nono bayan ya sha ya ba Abu Huraira Abu Huraira yana tsaye zai sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aturidu an yashraba ma'aka hadha al kana son magen nan ta sha nonon nan tare da kai yace a'a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan ce to kun sha da wanda ya fi magen nan sharri shine Ka kaga wannan hadisan suna nuna idan zaka sha wani abu ka tsuguna kada ta tsaya ka sha a tsaye in ka sha a tsaye za zai yi tarayya da kai cikin wannan abin shan naka sai kuma aka samu hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama qama ila qirbatin aw shannin mu'allaq fa shariba minhu annabi ya tsaya akwai wata salka wato arate sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a tsaye haka nan lamma tafa bil bait shariba min bi'ri zamzam qa'iman ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye to saboda haka sai aka samu nasi guda biyu daya yana cewa kada a yi yana cewa a har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwaɗa. لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا يجرجر في بطنه لاستقى da mai sha a tsaye ya san abin da yake kwankwada a cikinsa da ya amayo da shi akwai ruwayar muslim la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi wannan ruwayar faman nasiya fali wannan lafazin na karshe bai inganta ba amma annabi la yashrabanna ahadukum qa'iman wannan lafazin ya inganta amma karshen sa wanda ya manta ya amayo wannan bai inganta ba to kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha an gane ko to anan kaga akwai rikitarwa ga dalibi wanda bai zurfi ba ilimi kuma wannan ta sa malamai har suka yi sabani wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye a sha a tsaye ko a ci a tsaye amma a sha a zaune shi yafi wato mustahabbi ne sha a zaune sha a tsaye kuma ja'izi an gane ko babu karo tsakanin eh, istihbab wal jawaz idan ka yi abin da aka ce ya halatta gare ka ka yi abin da ba ka da lada ba ka da laifi in kuma kai abin da aka ce maka mustahabbi ka yi abin da za a baka lada a kansa an fahimta ko wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi ba ya da ba ya da lada wanda ya sha a zaune yana da lada haka wasu malamai suka ce don haka hadisan da suke halawa wannan annahu huna mahmudun ala tanzih wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba shine ma'anar hanawar suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkil aula saboda fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa fi'ilin nabiyyi dalilun ala jawas aikin annabi yana nuna halacci yayi haka dai dan ya nuna maka halaccin abin waɗancan kuma hanin ya nuna maka dan ya nuna maka cewa barin hakan shi yafi da haka sai wasu malamai suka tafi abin a haka wasu kuma sai suka tafi akan annahu lit tahrim hanin nan na haramci ne wato bai halatta ka sha a tsaye ba idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace la yashrabanna ahadun minkum qa'ima kada ɗayan ku ya sha a tsaye in ka sha ka saba masa dan haka yi haramu to ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da ya sha a tsaye to anan ne fiqhun malamai yake yake bambanta ko yake bayyana ka fahimci waɗanda za su ɗabbaka ka'ida wadda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala ga gabarinka idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arada al-hazir wal mubih qaddima al-hazir لأن الحاذر ناقل عن العصل والمبيح باق على العصل والناقل عن العصل مقدم على الباقي على العصل وتكيل ما ونن قد يوا زولتشي ne kawai ba idan aka samu nafsi biyu ɗaya ya ce haramun ko ya hana ɗaya kuma ya halatta to suka ce ana gabatar da wanda ya nuna hani akan wanda ya nuna halacci saboda wanda ya nuna hani wanda ya nuna halacci shi yana hikaito maka asali ne tunda al'aslu fil ashiya'il ibaha asalin abubuwa shine a halacci suke daga baya nassi yakan zo ya ce abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne amma in nassi bai zo ba asalin abun halal ne saboda haka nassin da ya zo akan ibaha yana nuni zuwa ga asali nassin kuma da ya zo akan hani shi kuma yana ɗauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo wanda ya zo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali domin kaddamar da almube alal hazir wannan yu'addi ila nassi marratai duk sanda ka kaddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta to a nan a iya cewa kenan an samu nafsi sau biyu wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa balle wasu malamai suna cewa babu annas rafi a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi a halatta a haramta a halatta sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta an gane ko amma a samu hawa uku halal haram halal sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne wannadiru la ibrata bi wasu ma su ce babu shi to duk lokacin da aka samu nasi guda biyu ɗaya ce halal ɗaya ce haram sai ka ɗauki wanda ya ce halal to kamar ka ɗauki wannan hawa uku ɗin ne domin kamar abin da farko halal ne shine al'asar sai wani nasi ya zo ce haramun sai kuma wani nafsi ya zo ce halal daga baya kaga an samu hawa ukun da malamai suke cewa babu shi ko kuma in akwai shi kadan ne amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun ne to shi annabi ya zo ne akan al'asr saboda ka abin ne daman halal ne nafsi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana kaga ba a samu matakai har uku ba an gane ko to wannan shi shine abin da shekul Islam yake faɗa a cikin littafin sa al don haka idan aka samu nasi guda biyu ɗaya ce ayi ɗaya ce ka ayi to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da ayi an gane ko domin zai yiwu da farko abin an yarje ma mutane su yi daga baya kuma nasi ya zo ya ce a daina wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko sannan ta wani bangare kuma idan aka samu ta'arud baina قول النبي sallallahu alaihi wa sallam wa fi'lihi an samu karo tsakanin aikin manzo da da maganarsa can aikin sa ya nuna ana iya sha'azi maganarsa kuma ta nuna kada a sha'azi ko to wanne za a gabatar maganarsa ko aikin eh? za a ɗauka aikinsa kan ku manta aikin sa khususiyya tana shiga amma maganar ta doka ce ta kowa an fahimta ko saboda haka suka ce can aikin sa ne aikin sa zai iya daukar khususiyya amma nan kuma doka ce kanun ne a doka ce ta bai daya za ka ya iya bayar da doka amma shi ya zama da baya cikinta saboda shi an masa wani abin alfarma ta musamman wanda kai da ni da ire-iren mu ba mu samu wannan alfarmar ba sai mu sai mu takayyada sai mu da baibayu da maganarsa ba tare da duba zuwa ga aikin sa ba an gane ku? domin akwai kususiya da yawa a cikin afalin rasul sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka dubi illa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka sha a tsaye ya faɗi dalili ko bai faɗa ba ya ce saboda shaitan zai yi tarayya da kai a wannan shan da za ka yi to amma game da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi wuce ɗaya tare da shi kaga shi wannan abin da ake gudu shi ba zai same shi ba haka ne kuma haka bane yana cewa ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فأسلم فلا يأمرني إلا بخير manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu wani ɗaya daga cikin ku ma'ana kowa da kowa face akwai shaidan tare da shi in ka shiga ku shiga tare in ka fita ku fita tare in ka tsaya ku tsaya tare in ka zauna ku zauna tare in ka kwanta ku kwanta tare annabi musabbai suka ce har kai ma akwai wannan shedanin tare da kai manzo Allah ya ce eh amma ni Allah ya taimake ni akan da haka shi ni nawa ya shiga musulunci don haka ya zama mutumin kirki baya wato sa mun komai a zuciya baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkhairi saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne amma kai naka fa naka ma musulmi ne ta yiwu naka ma musulunta amma baka sani ba ba ka da wannan tabbas a wata ruwayar fa aslamu maimakon fa aslama fa aslamu ubangiji ya dora ni akan sa don haka ina kubuta daga sharrin sa kuma ka ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa raban shaitan daga zuciyarsa kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba kuma ya ce shaitan ne za ku sha tare shi yasa aka hana kaga ashe in ya sa a tsaye shi babu wani shaitan da zai tarayya da shi a cikin wannan an gane ko amma kai wannan shaitan din yana nan sannan kuma ta fuska ta hudu za ga cewa a nan da annabi ya ce shaidan zai yi tarayya da kai labari ne ke bayarwa wal akhbaru la yadkhuluha an-nafs ka'idar labari ba a shafe shi domin an-nafsu fil akhbar ma'ana al a ce ga labari kuma an shafa labarin ma'ana an karyata labarin manzo Allah ya ce wanda ya sha eh ya sha da yana sha tare da shi kaga labari ya bayar in aka zo aka ce an shafa wannan kaga ma'ana an shafa labarin wanda kuma ba zai ba zai yi ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama akwai kulfi a ciki to wannan ta sa wasu malamai suke rijayar da janibin al-hadr ala al-mandi to duk irin irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a waɗanda za a ga akwai rikitarwa a ciki a gurin waɗanda ba su ba su tsaya sun karanci abubuwan daki daki ba kamar tambayoyin da ake ta yi ake ta rubutowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu fal yatawadda sannan kuma ga wani ya ce ya shafi azzakarin sa annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka to kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarin sai alwala dan kuma an ce ai tsoka ce daga cikin ka kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabih ne a wajensa wato yana da rikitarwa a ciki to haka nan masail da babu nassi karara a cikin su ijtihadi ne na malamai da kiyasi to wani lokaci akan samu kiyasin da ya daidai wani lokaci akan samu kiyasin da ya kuskure illa iyaka dukkan malamin da ya ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan sa ba kuma kuskuren da yayi an gafarta masa wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu dan Allah da kuma wanda yake da wanda yake bin son zuciya akwai wanda shi son zuciya yake bi don haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki sauki a gurin sa, za ka kullum tsilla tsilla yake in yana fatawa in yau yayi tambaya anan nan ya ji ba a bashi kafa ba to sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana take nada ta wannan tambayar in ya ji ba a bashi kafa ba sai kuma tsilla wani guri sai ya je ya samu laushi laushi ta tubus to a nan sai kaga kuma ya samu daga ran nan ba za ka ya sake tambayar ba saboda daman kofar yake so a bude masa to da ya samu wani ya dan kyalla masa ya dan haska masa ce a ah, to ashe abin ba da dan sauki sauki ne wani bin san zuciya shine abinda malamai suka hana suka haramta shi duk wanda zai bi san zuciyarsa to babu shakka zaka same shi ya tara dukkan wani bala'i a gindinsa duk wani barna sai ta zama a tattare tare da shi domin saufa saufa ya shawaz ushawar zai haɗa matsaloli waɗanda suke shazza bara gurbi domin har kullun saukin yake ya tasabba ruka sauƙin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah bane yana neman kawai a sassauta masa yana za ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za ka samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka faɗa cikin wani rami kamar Muhammadu al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahmarsa Muhammadu al-Ghazali na Masar wanda ya rasu na 95 ne kaga abin da ya ja shi yayi ta fadar wasu mas'aloli wanda malaman duniya suka tashi suka yi ta masa inkari domin kamar yadda shi yake faɗa yake cewa ni a tsari na in je shi shi yace shi a tsarin sa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina yake sai ya duba abin da yafi sauki sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi ce saboda haka daga turai ake masa fatawa da an bugo masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba waliyi ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai ne waya ta zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara takwas ta zama mai yancin kanta don haka sai ce to hutun da kuna yi ba wani ya halatta saboda hanafiya sun halatta haka kaga shi ba ba wai ba wai dalilin matsala din yake nema ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji daɗi idan wasu daga kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar sa yaya batun cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen kuriya ta kudu kare a gurin su kamar tinki ya rago a wurin ka haka sai ga to a ah, ko dai kuna cin kare ko to ai babu nasi karara da yake kare haram ne sau da ci gaba da cin karen kaga wannan abin da yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai ja ka ba kai ne zaka ja shi bayan cewa al-islam shine al-istislamu lillah kamar da muka karanta a wancan satin al-istislam kai saranda ka miƙa wuya ka bi doka shine musulunci kuma kamata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi shi bawa ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaki zuciyarsa ba wai san ransa zai bi ba to amma idan kace zaka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba su cewa yanzu a karkashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me ya halatta a gurin su ya in abin ana halatta musu a garin su shikenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai bane to wannan yasa shi ya shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta littafin sa sunan nabawiyya baina baina ahlul hadith wa ahlul fiqh yazo ya kwaba da kwabbala yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya bai masa to saboda haka malamai suka hana tatabbu shawaz a shawaz fil sannan gujewa shubha kamar yadda wannan hadisi yake cewa kamar ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdi gujewa shubha yana sa ka kubuta da addinin ka ka kubuta da mutuncin ka kubuta min adh-dhammi shar'i wa min maqa'in nas ka kubuta daga suka na shari'a ka kubuta kuma daga suka na mutane annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana babu sadda zari'a ya nuna mana babu dar'e abin al-bu'di amma zanni shuba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana itikafi safiya ta zo wajensa cikin dare ya fito bakin masallaci haka don ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa annabi suka ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam tsaye da wata mace sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ala rislikuma ku dakata ku dakata innaha safiya kuda ka kuda safiya ce suka ce ya rasulullah kai za mu yi mummunan zato annabi ya ce da su inna shaytana yajri fi adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini ne yawa ya san abin da shaytan zai zai tsilsa muku a tsarsa muku a zuciya duk da kun san ni manzon Allah ne ba za ku tuhume ni ba amma shaytan ya iya sa muku wani abu a rai to lil ibtiadi lil ibtiadi an mawaqi' annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu innaha safiya to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanka a cikin mujtama irin na Madina mujtama al'umma mai tsarki mai tsarkin zuciya irin ta Madina wacce yayi tarbiyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shubha daga abin da zai jefa shi cikin zargi ina ga irin mu a irin wannan kuma lokaci wanda zuciya zuka ta fuka baci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abinda bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abinda ba ya kamata a yabe ka a kanta sai ka ji wasu sun maida shi suka to kaga ashe a irin wannan lokaci ne yafi dacewa a ce mutum ya ta'idu an shuba kun ga wancan hadisi na Zaid ibn Arqam shi ba yana nuna mana wannan annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku zauna in aka gama sallah wani zai dauka ba ku sallan ba zai dauka wai ko kun yi sallar ne a gida ba sai ce ai kaga waɗancan musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba a ce ai waɗancan ma ba sa sallah ko ba sa son su yi sallah cikin jan to sai sa annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga ai da kai limaza lilibti'ari an mawaqi an mawaqi ash dan ka ne tantar da kanka daga mahallin shubha to a ka'idan musulunci duk abin da yake shubha ne ana so ka guje masa shi yasa yazo a cikin sahihai hadithun ali ibn hatim da annabi sallallahu alaihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama nakan yi bismillah akan karan farauta ta in sake shi idan na je sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na farauta ban sani ba kare na ne ko ba kare na ne kama zan ci ko ba zan ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka ci ba li'annaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusalli ala dayni domin ta yi bismillah ne ga karanka amma baka yi akan wani karam to wannan abin da ka je ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe karan da kai wa bismillah ne ko kwaɗayin karan ne kaga a samu an samu ba sai annabi ya ce ka bari kar kai amfani da wannan kaga gujewa shubha kenan faman ittaka shubuhati faqad istabra li wa irdihi wanda ya guje wa shubha ya gujewa addininsa ya gujewa ainihin ya ya kubuta da addininsa ya kuma kubuta daga mutuncinsa wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubaha to wanda ya fada cikin haram ma'ana wanda zai kusanci shubaha to babu shakka wata rana zai fada cikin haram domin kuwa yau da gobe bai sani ba sai ya shiga cikin haramun in yau ka yi sa'a abin da ka gan shi shubha daga baya ya bayyana cewa halal ne wata rana ya iya ya zama haramun din to shi yasa ake so ka guje wa shubha ku duba ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa a gidan nan nasa akwai dabinan sadaka sai ya tsinci wani dabino a kusa da shimfiɗarsa sai ya ce laula an yakuna hadha min tamr sadaqa la akaltu minhu ba don wannan dabinan kai ya zama yana daga cikin dabinan zakka ba sadaka shi ko manzo Allah an haramta masa shi da alil baiti zakka to da ya ci ta iya wa ya zama dabinan na zakkan ne ta iya zama kuma zakkan amma manzo Allah ya guje haka nan da ya tsinci dabino a gidansa shi ma abin da ya faɗa ke yace ina tsoron in ci wanda ya zama daga cikin dabinan akwai sanda ya ci dabinan ya kwana bai bacci ba yana ta mirgin mirgin matar ta tambaye shi me ya faru yace da bino nace ina tsoron koko na sadaka to kaga wannan shine gujewa al almushtabih wanda yayi haka faqad istabra li dini wa irdi ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun ba sannan kuma ya kubuta da mutuncinsa ba za a ainihin soke shi ba wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda zai fada cikin shubha to zai fada cikin haram malamai suka bawa ma'anar abin biyu ko dai wanda zai rika bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko bai ko kuma a'a tatabbu'in shubha din shi kansa haramun domin an nemi ka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala addinin ka idan ka kiya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haramun annabi ya ce kan ra'iyar a haulal hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge wannan misali ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abin kusa da kokolwarsu su gane larabawa ko sarakunan larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kasaita sai ya shata wani daji ya ce dajin nan babu wanda zai shiga yayi kiwo a wannan dajin ko ya farauta sai shi sai dabbobinsa duk kuma wanda ya aka sabo ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya wanda musulunci ya hana la hima illa lillahi wa rasuli haka yazo a cikin sahih bukhari manzo Allah ya hana a shingace wani guri kawai shugaba ya shata wani guri ya ce babu wata dabba da za ta shiga sai tashi manzo Allah ya ce Allah da manzansa suke da wannan haƙƙi shi ma li iblis sadaq saboda irin raƙuma da ake karbowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su ana buƙatar a samu guri a killace su su kiwo dan ba sakin su za a yi su shiga gari su shiga dawa ba za a killace musu guri to wannan gurin ya halatta a musulunci abubakar yayi umar yayi sai da usman yayi amma saboda ta'addanci yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka zana na usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki wa ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin sa shi da usman ya ce a'a dabbobin sadaka ne ma'ana na zakka ne kuma kun sani yanzu daular musulunci ta ƙara fadi don haka abin da yake zuwa mana nan madina na zakka ya abin da ya ku sama da yadda da muke karba don haka akwai buƙatar a ƙara shata wani filin don haka ba na yi bane don dukiyata na yi ne saboda dukiyar Allah da manzansa ita ce zakka to kaga a wancan lokacin jahiliya ana yin wannan shine manzo Allah yake musu misali da wannan shi wanda za a zo a shinge shinge a ce kada a yi kiwo a ciki sai zo da dabbobinsa kusa da wannan shingen yana kiwo yoshe ko an yi wa kai abu babu shakka kusa yake da ya fada cikin shingen domin za a samu wata dabba ta balle tashi ta auka cikin shingen bai sani to kaga in ya haka kuma ya jefa kansa ga ukuba ta shi wannan mai shinge shine Allah ta'ala wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa alawa inna hima Allah maharibu kuma ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta sai ka hududullahi fala taqrabuha kazalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum zalimun Allah ya kance iyakokinsa iyakokinsa halal da haram haramun kada ku kusance su shine tilka hududullahi ay maharimullahi fala taqrabuha in ce wala taqrabu zina wala taqrabu alfawahisha wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci abubuwan da Allah ya haramta ba ma wai ku je ku auka musu ba kusa da su ma kada ku yi domin ku kai kusa da su akwai yiwuwar ku fada ciki haka nan tilka hududullahi fala ta'taduha shine halal da ubangiji ya bayyana muku kaza halal kaza halal to kada ku ku tsallake halal domin kuna tsallake halal inda za ku fada shine haramun ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan ku saurara akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat salaha al jasad salaha al jasad kulluhu ana karanta ta salaha bi fathil lam hakaza warad fi riwaya wa yasihhu lugatan salaha fa idza salahat a ruwaya kuma malamai hadisi sun samu zabtin ta bai fathil lam idan salahat idan wannan tsokar ta gyaru salaha laha sa'irul jakat sauran jiki gaba ɗaya sai ya gyaru saboda gyaruwar tsokar wa idza fasadat fasada laha sa'irul jakat ala wa hiya qalb anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana zuciya ita ce take juya dukkan gabbai na dan adam idan ta gyaru to zaka ga dukkan gabbai suna aiki na kwarai idan ta zama ta lalace to duk ayyukan gabbai ma za su lalace saboda haka abinda malamai za ka gama gabata suka fi himmatuwa da shi shine salahul qalbi shine su gyara zuciyarsa su haddabe ta su ainihin tsarkake ta idan suka tsarkake ta da kyawawan ayyuka to za ka gabban su ma suna kyawawan ayyuka domin idan ta lalace to wannan lalacewar nata zai yi daso a jikin gabbai shine ya kawo mana maganar Abu Huraira da yake cewa alqalbu malikun zuciya sarki ne wal a'da'u ga kai su ne sojojinsa fa idza faba al maliku faba dunuduhu idan halayen wannan sarki suka kyautata suka zama halaye masu kyau masu nagarta babat dunuduhu sai halayen sojojinsa ma su zama masu kyau wa idza khabata al malik idan wannan sarki kuma ya lalace ko halin ya lalace khabata dunuduhu su ma sojojinsa sai su lalace bangare na biyu na wannan hadisi wanda ya shafi zuciya akwai dogon bayani amma ina ga lokaci yayi ba za mu yi ba kuma za mu hakura da wannan bayani sai dai nan gaba insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga faslun inda mai karatu ya fara karantawa domin mu ci gaba da karatu a wannan littafi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wanda yace ina son a yi min bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alkur'ani na ambatan ruhi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك to ban ga inda dai aka ambace su a matsayin abu guda ba ruhi dai wani abu ne da ubangiji ya ce yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila saboda haka an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruhi Allah ya ce suna tambaye ta game da ruhi ka ce ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan haka babu wanda ya san hakikanin ruhi na dan adam ko ruhi da ubangiji yake sanya wa halittunsa ga ruhin nan yaya yake duk abin da za a faɗa a ina yake a jikin mutum babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa a nan ran dan adam a ina yake a kansa yake a wuyansa yake a sa yake a kafarsa yake a bayansa a gabansa babu wanda zai iya gaya maka domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa wani a dan yatsa wani a kai wani a kafa wani a hannu shi ka gaba za ka iya cewa ga bigiran da ruhi yake a cikin ɗan adam ba amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad wato jiki ne abin nan kamar sauran jukuna illa annahu jasadun latif annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karɓe shi su sanya shi a cikin ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani abin nan kumash wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne ko kuma ainihin a fisge shi da karfi a sanya shi cikin gurin da yafi komai muni idan ran kafiri ne sannan annabi sallallahu alaihi yana cewa inna ruha idza kharaj tabi'ahu al-basar ko idza kharajat tabi'aha albasar idan rai ya fita ido na bin shi da kallo shi yasa ake rufe idan mamaci kaga wannan duk yana nuna cewa ruhin nan jiki ne yana shiga yana fita ya khulu wa yakhruj kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ruhi na mai bacci wanda akan rike akan saki ruhinsa da kuma wanda ya mutu aka rike ruhinsa duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne amma yaya hakikanin ruhin yake babu wanda zai baka labarin yadda yake zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam inda filjeta da mudghah annabi ya kira ta tsoka tsokar da take bangaren a kirjinka bangaren hagu wannan tsokar ita ce zuciya ba wani abu ne zuciya daban wannan zuciyar ana kiran ana ana kiranta wato ana ana kiranta hankali wato hankali kansa a malamai suna cewa yana cikin zuciya ne inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid liman kana lahu qalbun malamai suka ce liman kana lahu aqlun a cikin wannan abin da alqur'ani yake karantarwa akwai karan akwai wa'azi ga wanda yake da hankali ga wanda yake da hankali kaga anan hankali ubangiji ya kirawo shi alqalb domin mahallin hankalin shine zuciya duk da cewa yana da ta'alluki kuma da dimak wato abin da zuciya take dauke da shi yana da kuma alaka da kwanyar dan adam wanda magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli hal huwa dimagu aw al a ina hankali yake a kwakwalwa yake ko a zuciya alqur'ani dai yana nuna a zuciya yake amma wannan baya hana a ce zama yana da alaka kuma da kwakwalwa din ita kanta wato abinda zuciyar nan ta kunsa tana harbo shi zuwa kwakwalwa kuma kwakwalwa ta sarrafa shi wannan duk baya hana aukuwar wannan amma dai mahallin hankali shine shine shine shine zuciya akalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha kaga Allah ce fatakunu lahum qulubun sai yace ya'qiluna biha da yake nuna maka hankali a zuciya yake amma kuma wannan baya hana alaƙa da kwakwalwa saboda ruhi daban wanda ba ka iya cewa gashi kana ganin shi kana taba shi amma zuciya wani abu ce suke cikin dan adam da kuma sauran halittu da ubangiji ya sa ma zuciya sauran alhayawanat duka a yi mana karin bayani akan hukuncin tsuntuwa tsuntuwa wato daukan tsuntuwa ba wajibi bane dan ka haga abu an yarka dauka ba wajibi bane wani lokaci yakan zama mustahaddi musamman ga wanda idan ya ɗauka ɗin zai adana ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani wani mugu ya ɗauka domin aka misali aka yadda dukiya inda kake tsammanin in aka ɗauka ba za a yi cikiya ba to kai kuma kana jin amana tattare da kai baka tsoron kanka ta fuskar amana to a lokacin mustahabbi ne ba wajibi ne sai ka ɗauka amma mustahabbi ne an so ka ɗauka ɗin domin za ka tsare ta an gane ko a wannan lokacin mustahabbi ne ka ɗauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi ne abin da ta kai nisabi sarika ta kai abin da idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar to a wannan lokaci in ka tsinta wajibi ne ka yi cikiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara guda ka yi tsawon shekara guda kana cikiya kana cikiya a guraren haɗuwar mutane kamar masallatai ya misali kamar kofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haɗuwa kuma idan ka yi cikiya kamar gidajen rediyo misali ko gidajen jaridu za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda ya zo ya wasafta maka ɗaurinta da abin da take ciki in kuɗi ne ya wasafta maka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in yan naira hamsin hamsin ce ɗari ɗari ne yan naira dubu dubu ne ya wasafta maka to za ka bashi idan ya zo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka tsinta amma ka sani fa ko bayan shekara ashirin ya zo ya ce na taɓa yaro da kuɗi nan shekara ashirin da suka wuce aka ce aiko bayan shekara ashirin baya malam Muhammadu ya yi tsintuwa a gurin nan aka kai ka gidan malam Muhammadu, malam Muhammadu ya ce wa sarta abin da ka ka abin nan kai bayani ya dace da abin nan da ya kashe to sai ya biya ka wajibi ya biya idan ya yi jari ne da kuɗin kuɗin ya hayayyafa ya samu riba watakila ma ya sayi gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo dan naka ne Sai kuma kana da dama kai dan mai saka dan masa ihsani ke to ka ba shi mota kaza daga cikin motocin nan da uwar kudin sa ta haifar amma ma haƙƙin sani akwai abin da ba a tsuntuwarsa kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi ga harbi raƙumi yana gane guri in ka gama raƙumi ba ya bacewa sai dai ya gudu amma ba ya bacewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba ka dawo raƙumi ka kai gidanka ka ce ka ce kayi tsuntuwa sannan dabbobin da ake saki a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba kaga tana ta kai kawo kofar gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tsintuwa kuma kaga in ka ce ka tsinta ka jawo kanka jangon dan sai ka yi shekara kana cike dabban nan fa ka ce yadda ita kuma don ba za ka bar ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a akan tsuntuwa idan aka samu littafin nan cikin kasu suka a tajridu sare akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntuwa muka faɗaɗa magana ina jin wajen darasi biyu ma muka yi akan akan tsuntuwa kawai ka samu a tajridu sari ka ji bayani cikakke ina hukuncin amfani da magungunan ba da tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin ba da tazarar haihuwa abinda aka hana dakatar da haihuwa kwata-kwata mutum ya ce matarsa ta haifi 'ya'ya biyu uku ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abin da zai daina haihuwa ko kuma ita ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matansu su yi ciki suke azan annabi bai hana su ba ba sa son matan da suke tare da su su ɗauki sai suke musu azan samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani kwani menene kuce kwani ka to galibi mace tana shayarwa da wuya ka samu kai ciki amma ban da yanzu wata watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin jinin abin nan saboda ta ga a irin wannan yanayi zai zama tana haihuwa wasu kuma suna ƙanana ba ba su gama shan abin nan ba a wulai ne kamilai da ake so a shayar da yaro ba ta iya samu ba wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma za zaka samu ba za ta iya samu wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta shiga cikin laulayi ko haihuwar tana wahalar da ita to duk wannan babu babu laifi idan aka samu a tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine laraba suke cewa tanzimin nasu. amma tahdidun nasl wanda shine hana haihuwa kwata kwata wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar ta tana samun rikicewa wata wata wannan ba shi zai sa abin ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun sun yi bayanin halaccin wannan wannan kuma yace a gaya mata ingancin littafin at-targhib wa tarhib yawa sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma ufre ba sa iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu operation za a yi sau daya abinda likitoci suke faɗa mace za a iya mata operation ne sau uku lafiya lafiya amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari domin ana tsaga ƙasa da kuɗi da kuɗi to an tsaga tuɗi ɗaya an tsaga ɗaya kuɗin an tsaga ƙasa tsaga kuma ba gurin da za a tsaga sai da in canza a je wajen wajen abin nan ɗinta kuma kaga an an shiga hatsari kuma ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga shi to a irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita domin hifazan ala hayatiha wanda ya zama wajibi ma a yi haka mijin da zai ce matarsa sai ta ƙara sama da haka to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka wanda kuma haramun ne ya yi wannan saboda haka matar da take da wannan larura wajibi ne ma ba wai ba wai a mustahabi ba wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan domin a kiyaye rayuwarta wannan yana tambaya game da littafin at-targhib wa tarhib littafin at-targhib wa tarhib na munziri ɗaya daga cikin manya manyan littafai na musulunci na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma babban malami irin munziri ya tara shi ya tara littafin kuma ya sa shi ala abwabil kuma yana magana akan galibin hadisan ya ce sahihi ne ko ba sahihi bane duk yana yin wannan kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ware sahihin sa da da'ifin sa yana da kuma littafi at-Tariq ar ala ala targhib wa tarhib lil-munziri kuma malamai da dama sun karantar da shi littafi ne mai kyau mai kima mai daraja wanda yana da kyau a ce talibul ilmi ya karanta shi kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba domin an ya kasa shi ala al kuma ya kunshi janibin a kowace abu zai kawo janibin targhib kwadaitarwa akan abin ko at-tarhib tsoratarwa akan abin yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da bukatar a har kullum a dinga karantar da mutane tare da kwadaitar da su da tsawatar da su wanda shine al-bishara wa nizara bashiran wa naziran da Allah ya faɗa a sifar wannan sallallahu alaihi wasallama mai bushara ne mai gargadi ne bushara ta hanyar kwadaitarwa gargadi ta hanyar tsoratarwa saboda haka littafin at-targhib wa tarhib yana da kyau kwarai da gaske musamman in ka samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi to wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ka sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wani bawan Allah amma mahaifiyarsa ta rasu Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata ya mata rahama ya haskaka kabarinta ya alkinta bayanta ko kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani Allahumma fil lana min khashyatika kama tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik kama tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'al al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا تخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين